ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Tango. فهم ميم فوفو وفوفو الحمد لله na san irkwai na san alfaga na san matgam na san matarango na san ifofai fofo eh, na san bambata alfaga bambata alfaga kabir ina addu'a Allah ya sa kafin na mutu na iya zama manci sosai sosai Allah ya muku albarka barkan mu da kasancewa a wannan makaranta mai albarka a wannan makarantar darul alqam a wannan gari mai albarka garin yamai babban birnin jamhuriyar nijar a gaban tarin dandazo na iyayena mata na daɗe ban ga taron iyaye mata da yawa irin wannan ba idan wannan yana nuna wani abu yana nuna mana insha Allah wannan ƙasa ta Nijar akwai ta da alkhairi ina jin tsoron wataƙila matan Najeriya ma ba su fi zuwa wa'azi ba ina jin tsoron haka dan kam lalle kuna da himma kuna da kokari na ga yadda ake saka hijabi na musulunci da gaske na ga yadda ake sutura ta musulunci ta iyaye mata da gaske kuma na ga makarantu manya-manya a wannan gari mai albarka na iyayenmu mata ba abin da za mu ce sai dai Allah ya riko da hannunku Allah kuma ya taimake ku Allah ya tsare muku ni'ima da kwanciyar hankali Allah ya zaunar da ku lafiya malamai sun yi ta wa'azi Allah ya saka da alkhairi ni yau wa'azina da zan yi a takaice inda da lokaci ya ƙure ne haƙuri da ya mace ya kamata ta yi a rayuwar duniya haƙuri haƙuri ku iyaye mata ku iyaye ne amma kuna buƙatar sai kun yi haƙuri duk matar da ba a bata haƙuri ba a wannan rayuwar to ba a kyauta mata ba na tabbatar kowace ɗaya daga cikinku a yau da zan ba ta wannan microphone ta yi magana ta faɗi matsalolinta da damuwarta a gidanta ko a gidansu to sai mu kai har gobe ba a gama ba amma ina muku albishir idan kun yi haƙuri Allah zai ɗaukaka ku Allah zai girmama ku iyayena mata haifanku aka yi dukkan ku nan ba wacce ta faɗo daga sama kowa tana da uwarta kowa tana da ubanta to tunda duniya kin zo ne kawo ki aka yi ki sani akwai wanda ya kawo ki kuma ya yi alkawarin zai kula da ke ba zai tozanta ki ba ba zai wulakanta ki ba ko da ku wanda yake rike da ke da sunan aure ko wanda yake rike da ke da sunan uba ya tozarta ki ya shiga hakkinki to Allah da ya halice ki ba zai kyale ki ba المال والبنون زينة الحياة الدنيا Salihatu, الصالحات inda عند ربك ثوابا وخير أملا da dukiya da aka samu a duniya da ‘ya'ya duka da aka tara a duniya kwalliya ce ya'ya kwalliya ne ya'ya ado ne amma abin da yake dawwamamme a wajen Allah zikiri ammatan Allah tasbihi subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah Allahu akbar yana da lada a wajen Allah ga wanda Allah ya sa ya rike yake yawan maimaitawa mu dawo kan haihuwa da kuke yi duk macen da Allah ya jarabe ta da haihuwa sai ta haihu ki tuna wahalar da kike sha wajen ɗaukan ciki idan kin ɗauki cikin nan kafin ki sauke shi kina shan wahala ki riƙe ɗa namiji ko ya mace a cikin cikinki wata tara yanzu ni da nake muku wa'azin nan ko wannan littafin aka bani aka ce ne ta riƙe shi daga nan zuwa magarba sai na gaji na ajiye shi wannan littafin kun shi bai da nauyi amma ke za ki ɗauki yaro ko jariri tun yana ɗigon mani ya zama gudan jini ya ci saki ciwon ciki ya zama gudan tsoka ya ci saki ciwon ciki kina zuwa asibiti kina ta kashe masa kuɗi har ya zama ƙashi har ya zama mutum har ya fara murɗawa har a rinka gani yana motsa miki ciki in kin cikin ƙoshi ya ƙoshi in kina jin yunwa shi ma sai ta nuna cewa yana jin yunwa zama da kyar tashi da kyar mijinki yana ta bacci ke kuma cikinki yana ciwo ba kya iya bacci baya tausaya miki ya ce kina da ciki karki abinci a nemo wata ta yi a ke zaki ke zaki tuka ke zaki kwashe ke zaki wanke ke zaki share ke zaki ke zaki ke zaki kina ta haƙuri karki damu Allah zai baki lada a nan aljannan ki take kar wata ta taba daukan wannan aikin da take aikin banza ne wallahi ba aikin banza ba biyayya ne ga Allah da'a ne ga mahalicci zaman aure bin Allah ne bin dokar Allah ne in ne wannan namijin wannan zamanin ne in dai shi za a yi aure to ba za a yi aure ba na san maza ba sa son wannan karatun amma gaskiya ne halin mu bayi da kyau akan matan mu sai kaɗan daga cikin mu akwai mai faɗa akwai mai zagi akwai mai cin mutunci akwai mai wulakantarwa akwai mai tozartarwa akwai mai hantara akwai marowaci akwai maƙetaci akwai mahandami akwai mayaudari akwai mahaƙinci akwai wanda yake ba shi da kirki amma ana ta haƙuri ana zama da shi a haka a dole wallahi ba aikin banza kika yi ba ki haƙuri haka Allah ya jarabe ki da irin wannan miji wanda yake mai wahalar sha'ani mai murɗaɗɗen hali mai tauyayyen ɗabi'a amma ki sace ki sani ke mace ce kuma Allah ya kaddara zaki rayuwa ne a ƙarƙashin wani ki haifi yanki ki mata tarbiya tarbiya islamiyya tarbiyar musulunci duk wacce ta yi haihuwa ta yi wa 'ya'yanta tarbiya musamman 'ya'ya mata wallahi alheri ne gare ku samun 'ya mace ki mata tarbiya ta girma ki aurar da ita ki kai ta gidan wani ta haihu ita ma wallahi ba karamin ni'ima bane kuma ba karamin alheri bane kuma abin albishir ne ko kun san cewa 'ya'yanku suna iya zama sababin ku shiga aljanna ko kin san cewa watakila yawan nafilan ki bai kai ki aljanna ba yawan sadakan ki bai kai ki aljanna ba amma tarbiyyar da kika yi wa diyarki kika tsare mata mutuncinta kika barta cikin daraja da kima ta yi aure ta samu mijin kwarai ta yi ibada ta tara 'ya'ya da jikoki da ta taba kunne wallahi zaki amfana da wannan 'ya'ya da ta haifa miki haihuwa ta yi kyau rayuwa ta yi kyau amma sai kun yi haƙuri da 'ya'yanku musamman 'ya'yan wannan zamu ya ku iya nema iya iyaye mata ku dage da yin addu'a akan haihuwa da kuke Allah ya koya mana addu'a min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin wa ja'alna lil muttaqina imama wannan addu'ar bai kamata wata mace ta bata yi ba ya ubangiji ka bamu daga cikin matanmu ka ba mu daga cikin zuri'armu hasken rai farin rai ‘ya'yan da za mu ji daɗi mu zai kwanta da su kuma ka sanya mu jagorori a cikin masu tsoron Allah su mutanen kwarai a da suna addu'a kafin su haihu da zarar mace ta yi tana da ciki tana ta addu'a kafin ta ɗauki ciki tana ta addu'a Allah sa aka haifa dan kwarai dan kirki dan arziki ya tamuna bi ri'ayatil ahli wal auladi wa tanshi'atihim ala al khairi wal rashad wa ma fihi ridha Allah wa rasulih wa amr wa amr subhanahu wa ta'ala wa amr Allah tabaaraka wa ta'ala bayin Allah na kwarai suna himmatuwa da kulawa da iyalansu da tarbiyar 'ya'yansu da ɗora su akan hali na kwarai. da kuma bin umarnin Allah Ya tabaraka wa ta'ala Allah ya umarce ku ya ku iyayena mata ku tsare 'ya'yanku ga duk abin da zai tozartar da tarbiyyarsu kar ki yadda ki haifi ya ta zama masifa a cikin al'umma kar ki yadda ki haifi ya ta zama mazinaciya a cikin al'umma kar ki yadda ki haifi ya ta zama mai bada mutuncinta a cikin al'umma kar ki yadda ki haifi ya ta zama mawaƙiya makiɗiya maroƙiya 'yar wasan kwaikwayo 'yar kida 'yar waka 'yar tiktok 'yar youtube 'yar 'yar ba mai shuka alheri a cikin al'umma ba sai dai mai yaɗa fasadi a cikin al'umma karki yadda ke haifi mai irin wannan karki yadda ke haifi da za ta zama sababin sa Allah ya fushi da ke da ke da zuri'ar ki gaba ki daya yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ya kwanda in kuka yi imani ku kiyaye kawukan ku da ainihin wato iyalinku daga wuta wanda wannan wuta makamashinta mutane ne da duwatsu a cikin suratul tahrim manzo Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowane ɗaya a cikin ku wallahi mai kiwo ne kuma sai Allah ya tambaye shi akan kiwon wannan naƙudar da kika yi wayo Allah ciwon ciki awon asibiti da kika yi yawo da ciki wata tara wata shida wata bakwai zama da ƙyar tashi da ƙyar wallahi sai Allah ya tambaye ki bayan kin haife ta ko kin haife shi Allah ba zai bar ba namiji shi ma Allah zai tambaye shi akan iyalansa farajul ra'in fi ahli kowane mai gida sai Allah ya tambaye shi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'a annabi yace mace ya fi baiti zawjiha mace mai kiwo ne a gidan mijinta kuma sai Allah ya tambaye ki akan zaman gidan mijin kar ki taba tsammanin an gina miki tambarerin gida tamfatsetsen gida katon gida mai yalwa ki abin da yake dama ki kwana ki tashi a miki komai wallahi sai kin amsa tambayar Allah akan wannan zaman gida da kika yi ranar tashi alkiyama da 'ya'yan da suke karkashin ki da dukiyar mijinki da yake hannunki da tarbiyya da Allah ya dora miki wallahi sai an tambaye ki karki manta uwata a ranar lahira fa ba naira ba fa ba dala hasanat ne da sayi'at kyawawan ayyuka ne da kuma munanan ayyuka duk wanda ya tarbiyantar da ɗansa akan aikin kwarai to Allah tabaraka ta'ala zai ta zuba masa lada duk abin da ɗanka yi na alkhairi kana da lada a kai yanzu wannan wa'azin da nake yi babana yana cikin kabari yana kwanci, yana ta samun lada saboda ya mini tarbiyyar in yi karatu in yi da'awa mahaifiyata tana kwanci a cikin kabari ina kyautata zaton Allah sai ya kai mata ladan wannan wa'azin da nake wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum duk mutanen da suka rayu akan imani suka ɗora 'ya'yansu akan tarbiyya suka kula da addininsu suka mutu ba ki da asara dan yarki dan kin mutu kin bar yarki musulma idan ta yi sallah kina da lada in ta yi azumin nafila kina da lada idan ta yi biyayya wa mijinta kina da lada idan ta yi karatun qur'ani kina da lada duk abin da diyarki za ta yi ko ɗanki zai za ki samu lada to yaya za ki bar mabarnata mutanen banza su kwace miki 'ya'yanki daga tarbiyya islamiyya rashida su ɗora su akan talbi tarbiya ta fasadi ta barna yau yadda ake ɓace mana 'ya'yanmu ana raba mu da tarbiyarsu yara ba sa zuwa masallaci yara ba sa zuwa sallar juma'a yara ba a fiye komai ba sai zuwa filin ƙwallo da wasan kwaikwayo idan mai kiɗa ya zo gari ko mai waƙa ya zo gari ko makiɗiya ta zo gari ko 'yan kaɗe-kaɗe suka zo gari can ake zuwa a cika amma ba a ganin 'ya'yanmu a islamiyya ba a ganin 'ya'yanmu a wajen wa'azi iyayen kuma suna nan suna rayuwa sun manta cewa duk yadda yaro ya aikata sai an aika maka a cikin ka wani wallahi zai mutu salin alin amma bala'in da ɗansa zai shuka masa bayan ya mutu shine zai sa ya zama dalilin shigansa wuta ko kun san cewa 'ya'ya suna zamantowa sababi na mutum ya shiga wuta idan bai kula da su wato ne wannan zai tsoratar da ke mutum ya zo ya tara 'ya'ya kuma 'ya'yan banza waɗanda suke ainihin wato fitinan al'umma malamai suka ce mana fal'aba'u wal ummahatu yantafi'una bi salahil auladi wal aulad yantafi'una bi salahi aba'ihim wa ummahatihim iyaye maza iyaye mata suna amfanuwa idan 'ya'yansu suka zama na kirki idan ɗanki ya zama na ƙwarai idan ɗiyanki ta zama ta ƙwarai ko bayan kin mutu sai kin ci moriya za a ki tura miki lada haka kuma idan iyarki ta zama ta kwarai babanta zai rinka samun lada haka shi ma da idan ubansa ya zama na kwarai in uwarsa ta zama na kwarai zai samu lada kuma zai amfana yau sau nawa 'ya'ya suke cin moriyar iyayensu bayan sun mutu yanzu yaro zai zama idan ubansa malami ne idan ubansa mutumin kirki ne ko zuwa wuri yayi aka ce ai wannan dan wani ne sai ku ga ya samu wata alfarma kamar uban yana raye saboda me saboda babansa mutumin kirki ne ashe ke a matsayin ki na matar aure ki zama mutumiyar kirki mutumiyar arziki kin gadar wa ƴaƴanki alheri ko da bayan kin mutu amma idan kika zama matar banza fa wannan ma sai ya yi tasiri a kanki wallahi sai ya cutar da ki wata yarinya budurwa wa Allah yar islamiyya mai hijabi mai niqabi, mai kame mutuncinta da jikinta mai kaza mai kaza mai kaza lokacin aurenta yayi sai aure ya gagara ga ta mutahajjiba mutanaqqiba mutahashshima ga kunya ga hijabi ga niqabi ga lulube jikinta. amma aure ya gagara duk wanda ya zo unguwarsu neman aure yan unguwar suke zuwa suke cewa kai kar ka sake zuwa ka nemi wannan yarinya idan mutum ya zo sai ya tafi ba zai sake dawowa ba kun san me ya faru yarinya ta ce qur'ani yarinya kan malamar islamiyya ce ba yarinya miya, yarinya mai mutunci amma kun san me ya faru uwarta ce take bin maza uwarta ta kama gida ta ki aure maza suna zuwa suna lalata da ita an hana ta ta ki hannuwa kuma ga yara 'yan mata a gabanta ta cuci kanta ta cuci yayanta ga ya kuma saliha Allah ya bata da haka duk wanda ya zo aka ce masa uwar yarinyar tana bin maza ba zai sake dawowa ba ko jiya wata yarinya ta kira ni tana kuka sai ta kira na sai ta kira na baiwar Allah ban ɗauka ba sai daga baya na ɗauka na ta mata faɗa na ce kin kira na kashe kin kira na kashe kin kira na kashe ya za ki takura min kina ta kira na tunda kin ga ina da uzuri kawai sai na tana kuka na ce faɗi me yake damun ki ta ce malam taimako na nake so kai na ce to me yayi ta ce an saka rana aure na an yi komai da komai wasu sun zo sun lalata maganar yan uwan mijina sun ce ba za a yi auren ba me ya dalili wai sun ce wai gidanmu ba su da tarbiya wai babana bai da tarbiya wai yayana yana shaye-shaye wai uwata tana kaza ni kuma wallahi tallahi malam mutum mai kirki ce yanzu wannan waye cuce ta yayanta da yake shaye-shaye shi yana ta aure uwarta da bata kame ba ita ta cutar da ita da haka shi yasa kullum ku iyaye mata muna gaya muku ana kin halal wani lokacin dan kunya wani abin idan kin yi zai iya taba tarbiyyar 'ya'yanki bai kamata ki ba yanzu kamar mace ta je gidan biki a sa kiɗa tana rawa ana daukar ta hoto tsofai tsofai da ke kina da 'ya'yan mata masu tasowa an ɗauki hoto an nuna wata rana sai an zo neman auren yarki sai a ce wannan fa yadda kake nema ga uwarta 'yan rawa ne a gidan biki kin kashe ta kin cuce ta tunda kin fi karfin mijinki bai isa ya miki magana ya ce karki ba to kin zo kin yi kin cuci yarki yar islamiyya kin cuci yarki mai saka hijabi kin cuci yarki mai addini wai har yanzu mata ba su gane mutuncin kansu ba su rinka zuwa suna mata aure suna ɗaukan hoton kansu suna rawa suna yadawa a tiktok suna yadawa a whatsapp suna yadawa me zaki karu da shi dan kin yi rawa kina kada jikinki kina nuna abin da kowa ma yana da shi akwai wata mace da za ta ce tana da wani abin da wata ba da shi duk abin da kike da shi wata tana da shi ta fiki to me za ki nuna mutane in shedanci kike ji akwai shedani da ta fiki shedanci ta mutu idan rashin mutunci kike ji akwai wanda suka fiki rashin mutunci an gama da su mutanen kirki ma ya suka kare ballantana yan iskan gari to ku rinka kula yasa nace ku tausaya wa kanku abu kaɗan mace za ta yi sai ta lalata rayuwarta sai cuce ta yanzu ko aure aka zo yi tambaya ake yi idan mutum zai aure ya sai a ce yaya uwarta take biyayya wa mijinta idan aka gane cewa kina saba mijinki wallahi wani zai ce ba zai aure yarki ba saboda zai auro matsala ta yi koyi da uwarta kuma galiban 'ya'ya mata sun fi koyi da iyayensu mata sama da iyayensu maza da yawa ya yanda uwarta take yi wa ubanta haka ita ma idan an aure ta za ta yi wa mijinta in ba sa'a aka yi ba sai kaɗan da Allah yake kubutarwa da ku tausaya kan ku zama mutanen kirki ku zama salihai ku zama masu addini ku zama masu kiyayewa babu rayuwa mai daɗi irin rayuwar birin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa da haka 'ya'ya suna amfanuwa da iyayensu idan salihai ne haka su ma iyaye suna amfanuwa da 'ya'yansu idan na kware ne yau in ka mutu ka bar ɗanka ɗan kwarai yana bin Allah kana da shi kana da lada mutum zai zo yi ibada ya ce Allah ka kai wa babana ladan nan Yaron ka zai zo ya gina maka masallaci bayan ka mutu diyarki za ta zo ta gina miki makaranta sadaka jariya in Allah sa ta aure miji mai maiko za ta je kabarin ki taimaki addu'a in baki mata tarbiyya ta musulunci ba za ta yi wannan abu ba za ta yi ba to wai mai addini ya muku kuke gaba da shi mai musulunci ya muku kuke kinsa me yasa yau iyaye mata ba sa so su kame ba sa so su zama mutanen kirki Allah ce wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahum wa kana abuhuma salihan kun gani wasu yara ne guda biyu muhallin shahid a cikin ayar Allah ce wa kana abuhuma salihan su ba a faɗi halin su ba sai aka ce babansu mutumin kirki ne don haka aka taimake su saboda ubansu mutumin kirki ne ashe ki zama ta kirki zai iya sa ƙyarki ta samu alfarmar ke tunda ke ta kwarai ne fa arada rabbuka an wani ashuddahuma da kan zahuma rahmatan min rabbika wa ma fa'altuhu an amri dalika ta'wilu malam tasti alaihi sabra a cikin suratul ka wannan ayar ana kafa hujja da ita wajen cewa idan uba ya gyaru to gyaruwar uba salahin uba ko uwa idan ta gyaru gyaruwarta yakan sa ko bayan sun mutu ‘ya'yanku su ci moriyarku zan ji daɗi bayan na mutu a kula da ‘ya'yana za ki ji daɗi bayan kin mutu a kula da zuri'arki ko a kabari mutum yake aka haska masa aka nuna masa rayuwar rayuwar ƴaƴansa ta kaskanci da wulakanci bayan ya mutu ai ba zai ji daɗi ba to ashe ana wanke ana wanke tukunya ne dan tuwon gobe ana wanke tukunya dan a dafa tuwon gobe da ita kina gyara halinki da ɗabi'arki ne dan bayan ki ta kyau ku rike wannan gaba kuma Allah yana ɗaukaka darajar ku a lahira Allah ce na amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay haka Allah tabaraka ta'ala ce a cikin suratul tur Abu Huraira ya gaya mana manzon Allah ya faɗa mu cewa idan mutum ya mutu duk aikinsa gaba ɗaya Allah yana dakatar da aikin mutum in qata amaluhu illa min salasin sadaka jariya sadaka mai gudana shuka bishiya tonon rijiya gina makaranta gina mutum ka biya wa yaro kuɗin makaranta ya ilimi har ka mutu har Allah ya tashi kiyama duk wanda ya taimaki wani Allah zai ci gaba da kai masa lada yanzu wannan bishiyoyin duk wanda ya shuka su in ya mutu sai dai ranar da aka sare su yana da lada yanzu wannan makarantar. duk wanda ya gina ta ko wanda ya sa kwabo a ciki wajen gina makarantar nan to har yi bayan ya mutu za a yi ta kai mai lada shine sadaka jariya duk wanda ta samu kuɗi ta gina rijiya ta sadaka duk ranar da aka ɗebi ruwa a rijiyar nan aka sha kina da lada ko da kina kwanci a kabari to me yasa mata yau suke tara kuɗin su ba su da aiki sai su sayan gwalagwalai ba kya tunanin ki yi wa kanki sadaka jariya ki samu abin da zai kai miki lada bayan kin mutu ai da daɗi ko motar haya mutum ya siya yana kwance a gidansa kullum ana kawo mai balance ɗin kuɗi na cefane da biyan buƙatarsa da daɗi to wallahi akwai bayan Allah da bayan sun mutu suna kwance Allah yana ta musu lada wataƙila lokacin da ya mutu yawan ladansa bai kai ya shiga aljanna ba amma abun alheri da ya shuka a rayuwarsa ana ta kai mai lada wannan shine zai zama dalilin shigansa aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mu wannan aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimi da mutum ya bawa mutane da ake amfanuwa da shi manzo Allah ya ce wa innal alima la yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hitam fil ma malami mai wa'azi malami mai darasi malami mai karantarwa diyarki da ta yi ilimi take koyarwa ta zama malama komi a duniya yana neman mata gafara yana neman mace gafara duk wanda Allah ya dora shi akan layi na koyarwa yana kwanci a gidansa itacen unguwarsa yana masa istighfari ruwan unguwarsa yana masa istighfari kifi da yake cikin duk wani kogi a duniya yana nemo wa malamin istighfari la yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-ikan fil ma' hatta kifi da yake cikin ruwa yana neman wa malami gafara yana cewa Allah ka gafarta wa Allah ka gafarta wa ai kujeran malanta ba karamin nima ba ne amma yau wasu abin da suke zagi kenan abin da suke tozartarwa kenan abin da suke wulatar kantarwa kenan mutumin da Allah ya ce komi yana neman masa gafara kai kuma kana zaginsa kai kuma kana la'antarsa kai kuma kana aibanta shi kai kuma kana munanta surarsa kana ƙaryata shi kana faɗin maganganu da zaka ɓata mutuncinsa da kimarsa amma ka manta annabi ce la yastakiru lahu kullu shay komai yana neman masa gafara hatta kifi akwai wanda ya san iya yawan kifi a duniya ba wanda ya san iya yawan kifi to duk malami mai koyar da mutane addini wallahi ko ka zage shi to akwai masu neman masa gafara ko ka la'ance shi akwai masu neman masa gafara wannan wata sana'a ce mai daraja mai matsayi al'ulama'u wa rasatul anbiya malamai magada annabawa aikin annabawa suke da annabawa suna nan da malaman ba sa nan tunda annabawan ba sa yanzu malamai ne suke da aka ki yi kokari ɗanki ya zama mai ilimin addini wanda ya san Allah ya san duniyar ya san lahira ya kira mutane zuwa ga hanyar Allah ba karamar riba bane gare ki kina kwance a gabari ana kai miki lada dan ku kin suka ɗanki akan alheri kula da wannan ya ku iyaye na mata awwaladun Salihu salihun yad'u lahu manzo Allah ya ce ko da salihi yana masa addu'a duk wanda ya bar da na kwarai yana masa addu'a yana samu amma duk wanda ya bar dan banza dan kwaya dan iskan gari mara kirki na gari to kuma duk abin da kai kuma ana kai maka dan abin da dan yayi ana kai maka cikin kabari masifa bala'i tashin hankali masifa sharri mutum ya zo ya bar wa kansa masifa a rayuwarsa da haka ashe wajibi ne ku tausaya wa kanku ya ku na mata ku kula da tarbiyyan ƴaƴanku ya ku ƴan uwana masu saurare na ku roki Allah ya baku zuri'a ta kwarai duk wacce take gidan aure ko za ta yi aure ta yi ta addu'an Allah ya ba ta zuri'a ta kwarai saliha dan wannan shine abin da annabawan Allah duka suka yi ta roƙo ki duba annabi mai matsayi ne a wajen Allah amma annabi kansa sai da ya roƙi Allah Allah ya bashi zuri'a ta ƙwarai shi yasa aka ce duk lokacin da mace za ta yi alaƙar aure da namiji ta yi addu'a Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana Allah ka nesantar da mu daga shaytan ka nesantar da abin da ka azurta mu daga shaytan wanda Allah ya ce idan Allah ya kaddara samun karuwa a tsakaninsu lam yadurruhu shaytanu abadan shedan ba zai taɓa cutar da wannan ɗa ba har abada ashe neman zuri'a ta ƙwarai neman 'ya'ya na ƙwarai wannan hali ne na annabawa daga cikin annabawan Allah ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a cikin suratul safat aya ta ɗari daidai yana cewa rabbi habli minas salihin annabi Ibrahim yake addu'a yana cewa ya ubangiji ka bani 'ya'ya daga cikin salihai ku duba Allah ya bashi ishaqa yaquba ya bashi ishaq isma'il da su yaqub duk zuriyarsa ne ga baki daya wa tilka hujjatuna ataina a ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim Allah ce wa habna lahu ishaq wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa Yusufa wa Musa wa Harun wa وهارون وكذلك نجزي muhsinin وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم كجعلنا واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم الله أكبر wannan duk misali ne na annabawan Allah mutanen kirki iyayensu suka musu addu'a Allah ya bada su Allah ya bada su kina kwance kina dogon bacci baki ki addu'a Allah ya baki da na kwarai in Allah ya baki da salihi kin huta kin samu rabin rayuwar duniya wallahi ki nemi rabin a wajen Allah tabaraka ta'ala da haka ku nema Allah ya baku ga annabi zakariya shi ma yana roƙon Allah kamar yadda zo a cikin suratul ali imran aya ta 38 yace rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a annabi zakariya ne ya addu'a ya ubangiji ka bani daga gare ka zuri'a mai tsarki lalle kai mai jin addu'a ne annabi ibrahim ya roki Allah ba shi zuri'a tsayi ba ke fa. annabi zakariya ya roki Allah ya bashi ƴaƴan ƙwarai salihai idan kuna addu'a Allah ya baku ƴaƴa salihai ba za ku haifi ƴan ƙwaya ba ba za ku haifi mazinata ba ba za ku haifi barayi ba ba za ku haifi mata masu neman mata ƴan uwansu ba ba za ku haifi maza masu neman maza ba ba za ku haifi mabarnata azzalimai ba saboda Allah ya riga ya karbi addu'ar ku gabaki daya kuma ita addu'a tana daga cikin sababin karban yin addu'ar ma sababi ne na karban addu'a idan Allah ya azurta ka kai addu'a to dalili ne na cewa ma Allah zai karbi addu'ar ka da haka ku yi addu'a ku roki Allah kuma ku daina damuwa wai dan Allah ya ba ku mace ya mace albarka ne kar ni mamaki nake wai a ce wai mace wai ba ta son ta haifi mace abin mu kina mace wai ita ita ba ta son yaya mata to ke aka haifo ki me yasa kika bari mahaifi ki ta haife ki eh abinda wasu maza suke yi na jahiliya na rashin imani da rashin addini mutum ya rinka fifita wani janda wai shi ya fi son yaya maza ba ya son yaya mata o'o wannan jahiliya ne bincike ya tabbatar mana malama kulawar da 'ya'ya mata suke wa iyayensu galiban wallahi 'ya'ya maza ba su yi bincike ya tabbatar da tausayi da jin kai na iya mace ga ubanta da uwarta ya fi na 'ya'ya maza bincike ya tabbatar da duk inda ya mace ta samu arziki ubanta da uwarta sai sun fi cin moriyar arzikin sama da ɗanta da miji wannan ya faru ne ba wai zai faru ba ɗanka zai zama mawadaci mai arziki idan ya falla ya tafi wani guri ya je ya shantaba gidansa wallahi tallahi sai kai wata uku hudu ba gan shi ba in kai magana sai ce baba wallahi ayyuka sun yawa wani bawa Allah ya ce na aurar da yata alhamdulillahi tana cikin ni'ima duk inda aka yi sati biyu sati uku sai ta zo ce za ta gaida babanta in ta zo tahowa sai ta shirga masa langa guda na naman kaza da kayan daɗi da romo da yake uban yana son romo da biredi sai ta daho da ɗumi-ɗuminsa sai ta zo ba za ta tsaya ko ina ba sai falon ubanta ya ce da na ga kwanon nan zan ce to yau alheri ya sauka a gidan nan ya buɗe ya ga haka wasu ƙasusuwa suna ta yale yale yale ya ce ya taya aka ce ba wannan naka ne amma ɗansa namiji yana can yana aiki a wani gari shekararsa uku yau bai gan shi ba akwai ya mace da na sani ita kadai ta ɗauki nauyin uwarta da ubanta ta sake gina musu gida uban yana da ciwon suga, uwar ma tana da ciwon hawan jini ita take ɗaukan nauyin biyan kuɗin maganinsu ta sake gina musu wurin zama abincinsu da alkamar da suke ci abincin da mai ciwon suga yake ci duk ita take yi amma yana da balagaggun 'ya'ya manya-manya masu aiki idan an zo neman taimako za a taimaka uban sai sun yi karo-karo wancan ya kawo dubu kaza wancan ya kawo kaza wancan ya kawo kaza ita kuma ita kadai da arzikin da Allah ya mata a gidan mijinta abin da ta samu take tura take kula da ubanta ta ce malam ban taba damuwa ba dan na kula da ubana ta ce yanzu ma tara kuɗi nake na kai babana umra ya mace ce amma na namiji ba kafin ya kai ubansa umra sai ya kai matarsa za sau uku hudu kai akwai 'ya'ya mazan da ma matansu ba sa bari ma su taimaki iyayensu ya zo zai kai uwarsa umra ya nemi shawarar matarsa yau me za ka kashe kuɗinka wannan tsohuwa da ta gaji yaushe za ka kashe kuɗinka sai ta turo ƙaninta ko ta turo babbanta ko ta turo kawunta kin haifi ɗa ya auri wata wata ta hana ya kula da ke amma ya mace duk inda ta samu ba ta manta iyayenta tana kusa da su haka akwai alheri idan Allah ya baki ɗiya mace wallahi ba yana kinki bane su ne tushen haihuwar ai kuma su suna da saukin kulawa ma duk inda yarka ta kai shekara sha takwas sha ka gama da ita ka auren da ita ka mika wani namiji ba sai ya kai shekara talatin dan banza kana hidima da shi arba'in ma ka biya mai kudin jami'a ka masa kaza ka masa kaza yana nan har yanzu bai samu yancin kansa ba amma waccan kuma shekara sha takwas an yi aurenta an kashe kudin da za a yi an kai ta gidan miji ita za ta fara kawo maka alheri wannan ɗan namijin fa yana nan azumi ya miƙe kafa ya sa ma ido da ya ga ka canja mota baban mu wallahi kudi ne da shi amma ni kawo ko kudin kashewa ba da shi dan banza ka fita ka je ka nemo naka mata wannan shine abin da yake faruwa kudaden da ake kashewa ƴaƴa maza ba a kashewa ƴaƴa mata ko ba gaba ne ya zo tafiya karatu ya tafi ingila an kashe mai miliyan kaza wannan ko budurwa ce shekara sha bakwai ta samu manemi a auren ki za a yi ni auren da ke zan yi ya kai ta gidan miji ya haɗa ta da talaka abincin da za su ci ma ana wahala ga can wani kuma yayanta yana ingila yana kashe daloli kuma duk wasu ɗaya uban saya ya gama karatun ya dawo kuma ya nemi matarsa ta aure in ya falla ya tafi wani jiha yana aiki ba lallai ka sake haɗuwa da shi ba wani ma sai da ya je umara ya hadu da uwar ya hadu da ɗan nasa ya ce ashe baba kai ma ka zo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir Allah tabaraka wa ta'ala shine mahaliccin mamallakin sammai da ƙasai kuma shine yake halitta abin da ya ga dama ya khluqu ma yasha yana ba wa wasu ma'aurata ya ba su ‘ya'ya mata dalla ku duba wani abu na ƙur'ani ana ƙin ‘ya'ya mata da Allah ya zo bayanin ‘ya'ya da yake bayarwa sai ya fara bayanin ‘ya'ya mata, ya ma ya sha, ya habu liman ya sha'u inaza. Yana ba wa wanda ya ga dama ‘ya'ya mata. Malaman tafsiri suka ce, da Allah ya fara ambatan ‘ya'ya matan nan a cikin ayan nan yana nuna mana muhimmancin ‘ya mace, muhimmancin Allah ya baka ‘ya mace a cikin ‘ya'yanka. Amma yau al'amari ya canja, ba ma son ‘ya'ya mata. saboda ba sa zuwa gona ba ma san ‘ya'ya mata saboda ba sa kaza ba sa kaza amma Allah da ‘ya'ya mata ya fara wa ya abu liman ya yasha zukur sai na biyu ya kawo ‘ya'ya maza aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha ko kuma ya cakuɗa wa mutum maza da mata ga baki daya wa yaj'alu man yasha aqima wani kuma idan Allah ga dama sai bashi aqimi bakara ne baya haihuwa shi ma kyautar Allah ne haka Allah ya ga dama hajiya da ya barki baki haihuwa alhaji da ya barka baki haihuwa babu komai wata Allah ya bata da yawa amma ya bata ciwon kai ne yayan wata kuma Allah ya hana ta sai bata kwanci hankali sai bata ƴaƴan da za su yi mata hidima ko da ba ita ta haife su ba da haka kar a yi fushi da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara mana ibnu qayyim yayi magana Allah ya masa rahama yace a cikin tuhfatul maudud fi ahkamil maulud yace Allah ya yi rantsuwa ko Allah ya raba tsakanin wato mazaje da abin da za su haifa arba'at aksam yace ishtamala alaiha alwujud kullahu duk duniya duk abin da ke saman yana ciwon nan. Ya ce wa akhbara anna ma qaddarahu bainahuma min alwaladi faqad wahabahuma iyyahu Allah ya bada labari duk abin da ya baku na to shine ya baku kenan yahabu Allah ne ke bayarwa da Allah ne yake bawa mutum diya Allah ne yake bawa mutum to dan me yasa mutum zai rinka fushi da abin da Allah ya bashi tunda Allah ya ce yahabu liman yasha'u yana bawa wanda ya so kenan Allah ne ya bayar to yaya za ki fushi da abin da Allah ya baki yaya za ka yi fushi da abin da Allah ya baka yace shi ya basu yace wa kafa li abdin ta'arrudan li maqtihi an yatasakhata ma wahabahu ya ishi bawa ya fada cikin fushin Allah da azabar Allah lokacin da yake kyamar abin da ubangiji ya bashi me yasa yau maza suke fada idan matarsa ta haifi ya mace wani ya bugo mu matarsa waya kin haihu ne ko ba ki haihu ba ki ji wulakanci ji tambayar ba ta ce mai gida na sauka ya ce Allah sa ne baki tsiyarta ki ba me tsiyarta ta haihuwar yaya mata ita wannan matan gidan in dai za ta haihu to ya mace ne an riga an sani kawai ko ba a je asibiti aka gwada ba kawai mata take zubawa ita kuma hajiya mai 'ya'ya mata hajiyar albarka hajiyar alheri amma mijinta yana ƙinta. akwai matar da ta ce malam karka ga wulaƙancin da mai gidana yake mini saboda wai ina haifa masa 'ya'ya mata ya fi fifita wacce take haifa masa 'ya'ya maza wannan jahiliya ne wa idza bushira ahaduhum bil unsa ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب وإذا أكي ومتم بشارة دائما سيدا ما ينتكم بجن تجي دباتر إيا ينزا قباتها ينا باتر ويكوي سبدا عيما مسا يامج كمينيني لي في يامج مي إلا داعي في يامج البركة دي الهيري داك دو أبين دا الله يباوه متوم to ya zama mai alheri ya zama mai gode wa Allah tabaraka ta'ala abu na ƙarshe misalai ne da zan kawo mana dangane da ainihin wato hali da iyayen mu mata suke ciki wanda ya kamata su yi haƙuri na yi wannan ne a matsayin shimfiɗa idan mun lura da rayuwar mu ta aure a yau dole ne sai mun kai zuciya nesa ana koke-koke dangane da matsalolin maza ina so in gaya miki wallahi hajiya ba ke kaɗai bane mai matsala masu matsalar suna da yawa wata mijinta baya ciyar da ita baya iya ɗaukan nauyinta wata mijinta baya iya yi mata sutura riga tsumma da zaki sa wata mata ta ce wallahi tallahi tun kayan aure da ya mini wallahi bai taba zuwa kasuwa ya sayo atamfa ko kyalle ya ce shi wannan ɗinka ba sai dai in ya ganni da sabon kaya ya ta kallo yana nuna murna da sha'awa kuma ba zai tambayi aina na samu kuɗi na ɗinka ba wani ya ce mini ya ce wata rana ya wani wa'azi na ce a cikinmu maza wane ne yake zuwa kasuwa ya yi cefanen kayan kwalliya kayan kwalliya da wa iyalinsa akwai wanda yake so ya gama tassa a cikin dauɗa kun ga na fara magana akan matsalolin maza sun turo min takarda wai lokaci yayi ku duba rashin adalci dazu ina bayani kada kai suke amma yanzu tunda na fara kawo bayanin matsalolin maza ana nuna min lokaci yayi to bari in karasa yace wallahi ya malam yau shekaran mu kusan 25 da iyalina ban taba sai mata koda ko turare ba ya kina mamaki da yawa in an bi layin unguwa za a sha mamaki ya taba zuwa ya kawo leda da turare da hoda da awarwaro da kayan kwalliya da ado amma akwai wanda yake so ya zo ya gama tasa cikin kazanta da datti a'a malam bahaushe abin da ya gane kawai ya ɗauko wa mata ya kawo mata tuwo da abincin da za ta shi kenan amma bai damu da suturarta ba bai damu da takalminta ba bai damu da hijabinta ba bai damu da kitsanta ba bai damu da kunshinta ba bai damu da gyaran ɗakinta ba kullum yana canja kayan sawa amma bai damu ya canja matarsa kaya ba wannan zalunci ne wannan shiga hakki ne wannan cin amana ne tunda ku tana buƙatar ta gyara Allah ya ambaci adam mata a wa sha'u yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami khisami ghairu mubin mace ita aka santa da ado da kwalliya Bayan da mace za ta yi rayuwa mai daɗi a gidanta ba ta da hoda ba ta da mai mai kyau ba ta da turare mai kyau ba ta da umra ba ta da ba ta da ba ta da ba ta gyaran gashi ba ta gyaran jiki ba ta gyaran kaza bai zai yi ba za ka ganta ne ta tsufa za ka ganta ta yi baki za ka ganta ta yi datti za ka ganta babu abin da musamman idan ya haɗu babu abincin girki a gida. sai bushewa kaga mutum yana bushewa kaman kusa yake ci wani ya aurar da yarsa bulbul lafiyayye yarinya budurwa kyakkyawa da ita wata rana ta kawo mai ziyara gida ta zo gaishe shi tana baba ina wuni yace waye wannan bai gane ta ba ta ce ni ce dai tana bude baki sai ga hakuri ya ga ya ciwo kika yi ta ce baba lafiya na kalau me ya faru ta ce ba abinci babu abinci akwai mazajen da abincin da za su ciyar da 'ya'yansu wallahi ba sa ciyarwa ba sa so ne a faɗa amma haka ne ko kwanan nan a Najeriya ana ana nuna wani hoto na wata baiwar Allah da wani tsautsayi ya sa ta kashe mijinta ni ba ce ta kashe mijinta tun da ta ce ita ba kashe ta ce wata dai ɗauko wuka dai suna kaza suna rikici kawai sai dai sai ta ga yana wayo Allah na mutu na mutu cikin iya abin shedan ya kwace wukar ya caka wa mai gidan tunda annabi ya ce dama kada ɗayan ku rinka zare makamin shedan zai iya fisgewa suka dan uwan shi amma muhallin shahid matan nan tana bada labari tana kuka ta rungume shi ta danne tana yanzu mutuwa za yi dan Allah karka mutu dan Allah karka mutu dan Allah karka mutu ko da ita ta soka masa wukar wataƙila ba ta yi niyyar ya mutu ba amma abin tausayi malama da aka tambaye ta ke ko me ya haɗa ku kuke wannan me yasa kuke faɗa tace suna yawan samun saɓani me saɓanin da kuke samu sai tace akan abinci ne baya ciyarwa mutum ya zo ya aure wace ya kawo ta gidansa ba zai iya bata abincin safe da rana da daddare ba amma shi fa zai fita waje ya ci ya sha mai kyau kaga yana saka riga yana yanka shadda iyayen da ya ga dama amma gidansa akwai yunwa yanzu wannan ba abun kunya bane a ce kayi fada da matarka ta kashe ka saboda yunwa kuma yanzu wannan daidai ne wallahi akwai kes din da aka kawo mini matar tana kuka alalace lalace ɗa ita a a rane, kamar ciwo ne kwantar da ita tana ta kawo min complain kullum za ta kashe aure nace ke kira min mijin nan ta kira mijin nan ya nace wai me damuwar ku ne ta ce malam ni ba da matsala ina son sa ina ƙaunarsa ni ba aure na nake so ya mutu ba amma wallahi malam yunwa ne a gidan shi baya kawo abinci na kalle shi na gan shi a ƙoshe na ga matar kuma a bushe suna da jaririya tana shan nono nonon da ma za ta sha babu kirjin ba nonon ya kare gaba ɗaya babu ta yi magana a gabansa ya shiru ya aka ce wallahi malam da haka Allah ya kaddara an ce ƙarya kake wallahi tace wallahi malam yana da wurin sana'arsa yana sa a kawo masa shinkafa da nama da komai yaran mu suna gani baban mu ya ci abinci amma ko bai iya kawo gida ba shi yasa iyaye mata ina gaya muku duk da an nuna mun lokaci yayi duk wacce za ta aurar da diyarta ki tabbatar wanda zai aure danki yana da sana'a wanda zai aure diyarta iya da aiki dole sai an samu mai sana'a kana za a ah, ai mutumin kirki ne wallahi yana gaishe da babana wallahi yana da kirki wallahi kaza <coughs> duk kirkinsa in ba yi da ko ba ku gani ba eh in babu noru noru in ba abin da zai ciyar a ce Allah ya baka abin da za ka yi nemo sana'a aurar da kai wata yarinya ta kira ni a waya wallahi malam abinda iyaye suke yi ba sa kyautawa mu an gaya mana a sunna yarinya in ta kai aure a auren da ita na samu saurayi na yana so na ina son sa an daga aure an dada an dada daga aure wallahi tallahi malam ni ban ji dadin abin da iyaye na suke min ba kuma zan saba musu nace wai me yake faruwa kin ji yadda nayi magana nan wallahi hake take ta gantsara a waya tana ta tada hankalinta nace me yasa iyayenki suke daga auren nan ki gaya mu wai ba wai cewa wai wai wai wai bai da sana'a to malam ba Allah ne yake kawowa ba nace ba ki da hankali ni zaki cewa Allah ne yake kawowa Allah yake kawo haka za su tukuki ki bai da aikin da zai yi babanta ya ce ba zan hana ka ka auri yata ba amma sai ka kawo sana'ar da za ka rinka yi ka ciyar da su ni ba zan auren maka yata in rinka ciyar da kai da ita ba ba zan yi ba amma yarinyar tana nema ta yi zanga-zanga wa iyayenta wai ita an ce ai aure wai sunna ne wai lokacin aure yayi wata mata ta zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana tambayar sa cewa za ta yi aure mutum biyu suna neman ta da aure annabi ya ba ta shawara ɗaya Abu Jaham ɗaya Abu Sufyan ta ce ka zaba min ɗaya annabi ya ce Abu Jaham karki aure shi fa innahu la yadau asahu an atiqihi yana dukan mata kin ji annabi da kansa ya ce karki aure mai duka ko to saura ki je da rashin hankalin ki duk wanda yake yawan duka karki koma karki je gidan shi wata ta ce wai saurayinta ne wai in suna zance da ta bata mai rai wai sai kawo duka daga neman aure bai aure ki ba har ya fara kawo duka to in ya aure ki ma? sai kashewa ai duk mijin da aka san mai dukan mata ne ka a bashi mata don ku annabi ya hana wannan baiwar Allah ta aure Abu Jam yace fa innahu la yadau asahu an atiqihi baya sauke sandansa daga kafadarsa kinayatun ne an annahu darrabun lin nisa yadribu nisaa kaseeran yana yawan dukan mata annabi yace karki aure shi amma ke da an zo miki da maiko an zo miki da haske an zo miki da kaza kina rawar jiki ki je ki zauna a babban gida amma sai an miki duka kullum Ya'yanki su suke kwataki a hannun mai gidanki yadda ka yadda kaya da ki banza Allah ya sauke sai ki addu'a Allah ya shirye shi na biyu tace to Usama fa a wannan Muawiya fa yace amma Muawiya fa su'ulukun la mala lah Muawiya talaka ne bai da kuɗi ba zai iya rike ki ba bai da halin da zai ciyar da ke ta ce to ya za a yi kun ga anan annabi ya hana ta ta auri wannan saboda mai ba da ikon riƙewa da haka iyayenku ba su yi laifi ba idan suka ce ku kawo musu mazaje masu sana'a duk wanda ya zo neman ki ki gaya masa kana da aiki kana da sana'a kana da abin da za ka riƙe mu to wa zan aura ya ce in ki yi usama ki je ki auri usama a cikin wannan hadisin annabi ya riga ya yi bayanin komai daga cikin matsalolin da muke fuskanta a cikin gidajen to anan abin da nake so ne kira gare shi mun sani cewa mata suna cikin wahala suna cikin matsi ana cikin kunci to a rinka kokarin kyautata rayuwar kafin a yi auren idan kuma an yi auren me maganin matsalar matar da ta fada hannun mijin da baya ciyarwa shine abin da zan rufe akai shine sana'a iyaye ma mata ku nemi izinin mazajen ku rinka sana'a ku rinka aiki ba laifi bane ki siya ki sayar musamman a wannan zamani ki nemi sana'ar da ta dace mai gidanki ya yadda a'a dinki ne a'a sai da kaya ne a'a sai da manja ne a'a man gyada ne a'a hijaban mata kike sayarwa a'a takalman yara ne a'a wani abu kike girkawa a'a turaren mata kike sayarwa a'a dan kwali ne a'a wane ne abin da kika ga in kin yi za ki samu kobo da taro ki huta da bani bani a wajen mijin wannan zamani ki je ki ko na na Khadija matan annabi ne ai ta yi kasuwanci ta nema ai Allah bai hana ta ba Nana Aisha ta yi asusu a gidan mijinta gidan annabi tana tara kuɗi tana yin sadaka da shi Nana Zainab mace ce mai yawan kyauta tana bayarwa ya tabbata a hadisi matan manzon Allah suna yin abubuwan da suke karuwa da haka duk abin da ba zai taɓa tarbiyyar 'ya'yanki ba ba zai taɓa matsalar rayuwarki ta hakkin mijinki ba ki nemi izinin mijinki ki sana'a idan mace tana ɗan jujjuya wani abu to miji ma ɗauke kai yake da ita ko wani aiki Allah ya hore miki kika samu na mutunci je kiki yi ki nemi izinin mijinki a wata kina da ɗan abun sabunin da omanki in ya baki alhamdulillah in bai baki ba sarrafa naki yawanci mata masu sana'a masu suke rike gidajen mazajen musamman lusaran mazaje wanda suke ba su da zuciya hajiya da Allah akwai magi ne wallahi baban baban dudu ba ka biya wallahi to rubuta rubuta rubuta ya karbi magi can bayan kwana biyu da Allah kina da sauran manja ne na sayarwa wallahi baban ummi ni wallahi jari na ka kusa karya mu rubuta rubuta rubuta wallahi akwai mazan da su suke cinye jarin matan gaba to amma dai ya fi a ce ta je tana roƙonsa yana wulaƙanta ta dan bari in gaya muku wani abu duk wani namiji da kuka sani wallahi baya son bani bani hanni din nan da nake muku wa'azi ba na so a rinka cewa kawo kawo ba na so eh ai gaskiya ne aino aino aino me da aino aino aino me da me da wallahi kande kande kande kande mace ta yi wata guda ba ta tambaye ka komai ba sai ka ce kai wannan al'amari ya yi daidai amma gobe ba ni yau ba ni gobe ba ni yau ba ni dan adam ne yana gajiya Allah ne yake iya yi wa dan adam kullum duk da hakki ne dole na dauka da baya amma ina muku bayani ne akan dabi'ar dan adam shi yasa duk wanda ya samu abin da zai dogara kansa ya je yayi shine fi masa alkhairi ku yi hakuri Allah ya kara muku hakuri Allah ya ba ku dacewa Allah kuma ya taimake ku muna addu'a ta musamman wannan makaranta ta Darul Arqam a wannan gari na Yamai a ƙasar Nijar Allah ya sa muku albarka kuma masu wannan makaranta Allah ya riko da hannunsu kuma ina muku addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta Nijar halin da ta shiga Allah ya kubutar da ita Allah ya kare ta da dukkan fitina yanda muka gan ku cikin lafiya kuna zaman lafiya Allah duk wanda yake nufin ku shari kada Allah ya bashi nasara duk wanda yake nufin wargaza shugabancin ƙasar nan da mulkin ƙasar nan Allah karka ba shi nasara Allah ya sa waɗannan sojawa da suke riƙe da ƙasar nan Allah ya riko da hannunsu Allah ya ɗora su akan daidai a ta musu addu'a a ta ƙarfafan su a ta haƙuri da su kuma ku ta ƙoƙarin nuna kishin ƙasar ku kuna son ƙasar ku kuna ƙaunar ƙasar ku Allah ya baku arziki ya baku duk abin da zai baku Allah ya baku yancin rayuwa kamar yadda kowa suke rayuwa a ƙasashen fiye nema. duk abin da zai kawo tashin hankali a wannan ƙasa Allah ya yaye shi duk abin da zai kawo fitina a wannan ƙasa Allah ya kiyaye rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin wa najjina bi rahmatika min al-qawmi al-kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah